أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون لا يأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة قالوا على النفاق لا تعلمهم نعم نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وصن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli banka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah barkamu da wannan maraice na alhamis uku ga watan ramadan a shekara ta 1442 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina wanda ya daidai da 15 ga watan hudu a shekara ta 2021 miladiya a yau muna rana ta biyu daga fara tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka na alkulafa rashidun wanda yake unguwar agege a cikin jihar lagos in ba a manta ba a darasinmu na jiya alaramma ya fara karanta mana aya ta ɗari cikin wannan sura mai albarka suratu tauba inda muka tsawaita wajen bayani game da ita wanda har ba mu samu mun fita daga cikin ayar ba don haka yau ma za mu sake maimaita karatu daga farkon aya ta ɗari ɗin kamar yadda muka fara a jiya da haka ma zai sake karanta mana daga farkon wannan aya wacce ya karanta mana ita a yanzu a matsayin shimfiɗa mai Allah ya ce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 Allah maɗaukacin sarki yace was-sabiquna al-awwaluna da marigayen nan na farin farko min al-muhajirin daga cikin waɗanda suka yi hijira wal ansar da kuma al-ansar idan aka ce al-muhajirun ana nufin waɗanda suka yi ƙaura daga garuruwansu suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zuwa Madina dan su tsira da addinin su malaman musulunci sun tabbatar da cewa waɗannan su ne farko matsayin farko daraja ta ɗaya a cikin jerin gwanan musulmi mana idan za a faɗi mutanen ƙwarai masu daraja ta farko in ka cire annabi cikin wannan al'umma ta waɗannan su ne waɗanda ake farawa da su shine al-imam ibnu kasir ce man adraka bai'atar ridwan amal hudaybiya waɗansu malaman sun ce su ne waɗanda aka yi bai'atun ridwan da su mana mubaya'a da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a shekara ta hudu bayan hijira wacce ake kira da amal hudaybiya wacce Allah madaukakin sarki ya labarta mana ita a ayat cikin suratul fath da Allah yake laqad radiyallahu 'anil mu'minin laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta ash-shajarati fa'alima ma fi qulubihim فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا إن الذين يبايعونك إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فابن ده faru shine a shekarar da aka yi yakin badar kafiran makka sun kwashi kashin su a hannu a wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun zo su 1313 shi kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi da sahabbansa su 300 ne da sha uku. kuma duk da haka Allah ya ba su nasara suka lallasa waɗannan mutane kafurai masu adadi ninkin ba ninkin nasu wanda suka haura dubu to wannan ya sa kafiran makka sun ji ba daɗi kuma kunya ta kama su sun kwashi su a hannu a hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to bayan wannan shekara ta shuɗe wace ita ce shekara ta biyu bayan hijira sai mata rana manzo Allah ya kwanta yana bacci sai mafarkin gashi ya shiga garin makka wanda kuma mun sani cewa mafarkin annabawa gaskiya ne kamar Allah ne yake ba shi umarnin cewa ya je ya shiga garin makka to don haka manzo Allah sallallahu alaihi da ya tashi da safe sai ya gaya wa sahabbansa na gani a mafarki cewa ga mu muna shiga garin Makka, da haka ku taho mu tafi mu je mu umara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka taho yin umara ko da suka zo daidai za su shiga makka sai labari ya ishe wa mutanen makka cewa ga muhammadu nan da mutanensa sun zo za su shigo garin makka to waccan kunya da suka sha ta yaƙi da aka yi a badar suka kwashi kashinsu a hannu sai ta sa suke so su yi borin sai daɗe tabar makunya da hauka ma'ana sai suka ce to ba za su bari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga makka ba a wannan shekara dan idan ya shiga to tabbata ta kare kan cewa ya kunyata su mutanen duniya duk za su ga cewa sun bi shi garinsa shine madina ya ci su da yaƙi kuma ya zo ya shiga garin makka salin alin da haka wannan zai sa a raina su zai sa a kunyata su da haka sai suka ce a tafau annabi ba zai shiga makka ba to a wannan lokaci sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rinka zaba cikin sahabbai wanda zai je ya samu mutanen Makka ya tattauna da su ya fahimtar da su cewa shi fa ba fada ya zo ba yanzu abin da ya zo ya zo ne ya umra ya koma wanda a ka'idar garin Makka tun kafin zuwan musulunci tun ana lokacin jahiliya dukkan mutumin da ya zo zai shiga garin mutanen Makka ba sa hana shi saboda sun san ya zo ne dan ya girmama Ka'aba su kuma sun gaji girmama ka'aba tun daga iyayensu da kakanninsu mutum yakan ga wanda ya kashe masa mahaifi a garin makka amma ya yi haƙuri ya jure ya ƙyale shi saboda dai alfarmar ɗakin ka'aba to amma a wannan lokaci saboda tsabar ƙiyayya ta kafirci ta sa idan su ya rufe suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai shiga makka ba tare da cewa faɗan garin ne ko rasa suka yi ba ma bako ba to shine manzo Allah ya tura sayyidina Umar yace je ka ka same su ka gaya musu ga abin da ya kawo mu sai sayyidina Umar ya ce da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ka san irin gabar da take tsakanina da Qurayshawa Qurayshawa haƙiƙanin gaskiya in akwai wanda suke ƙi lamba ɗaya a cikin mabiyanka to ni ne saboda lokacin da sayyidina Umar ya musulunta ya karya musu ƙarfi ya karya musu lago domin suna ji da shi a ɓangaren kafirci Allah kuma ya shiryar da shi ya dawo ɓangaren musulunci sai ya zama ɓangarensu su na kafirci ya yi rauni bangaren musulunci kuma ya sake yin karfi wannan ya bakanta musu rai kwarai da gaske to daga nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura sayyidina Usman to shi ka Usmanu mutum ne wanda yake mai saukin kai kuma mutanen Makka suna cin bashi a wajensa domin babban dan kasuwa ne yakan ba su lamunin kaya idan sun siyar su dawo masa da kuɗin sa da haka sayyidina Umar da sauran sahabbai suka bawa annabi shawara cewa ka tura musu Usmanu domin Usmanu ko ba komai akwai dukiyarsa a hannunsu su suna jin nauyinsa saboda alakar kasuwanci da take gudana tsakaninsu azala ya karɓi wannan shawara ya tura sayyidina usman akan cewa ya je ya tattauna da su sayyidina usman ya je ya tarar da su suna darun nadwa kamar majalisar su ta mutanen makka inda suke zaunawa su tattauna al'amura idan al'amura sun taso musu don su ɗauki matsaya ko lokacin da sayyidina usman ya shiga ya tarar suna tattaunawa sai ya gaya musu cewa to manzon Allah ya aiko ni in gaya muku ba faɗa muka zo ba mu mun zo ne kawai mu yi umara mu koma sai suka ce to in kai ne dai usmanu za mu baka ka yi umararka amma in dai da muhammadu ne to muhammadu ba zai shigo ba wannan magana da suka faɗa ta fusa ta sayyidina usman domin sayyidina usman yana ganin manzo Allah ya fi kowa cancantar da yayi iko da garin makka dan halaliyar garin ne kuma shine dan aiken ubangijin dakin ka'aba to amma su mutanen maka ba su yadda da wannan ba da ka dai a ƙarshe sai sa'insa ta shiga tsakani har murya ta yi sama tsakanin mutanen maka da sayyidina usman to waɗanda suke waje sai suka fara yada labari cewa ai usmanu an kashe shi to mazala yana wajen gari da shi da sahabbansa suna jiran usman ya dawo musu da sako sai kuma labari ya zo musu cewa ai an kashe usman to a ne sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa hannunsa na hagu yace da sahabbai in ya tabbata an kashe Usmanu to kowa da kowan ku yayi mun mubaya'a cewa sai dai mu kare amma sai mun daukan sassa duka sahabbai suka rinka dora hannu ana mubaya'a wanda a ƙarshe annabi ya dauko hannunsa mai albarka na dama ya dora yace to hazihi an Usman wannan kuma a madadin mubaya'ar Usman ce to kaga anan akwai bajinta ba karamar bajinta ba mutumin da ya taho umra ila ana jiransa da bahaushe ne ya kawo tsarabar bagaruwa da dabino kuma daga can a wuce filin daga kamar kai ne yanzu a ce ka tafi kano ka karo kaya daga can kawai ai sambisa da kai ba wai fata nake ba ai kaga ka cika jarumi ba sallama ba komai to wannan mubayar da mutanen makka da mutanen madina sahabbai suka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta Ba wa Allah subhanahu wa ta'ala farin ciki kwarai da gaske ubangiji ya yaba musu to shi ne Allah maɗaukin sarki ya gaya mana labarin mubayar cikin ayoyi guda biyu da Allah ya karanta mana a cikin suratul fati ubangiji ya ce, laqad radiyallahu anil mu'minina idh ta tahta shajara Lallai Allah ya yarda da dukkan waɗannan mu'minai a lokacin da suka yi maka mubaya'a a ƙarƙashin bishiya wata bishiya ce ta magarya a nan annabi sallallahu alaihi wasallama ya zauna yana jiran usman ya dawo da labari ya zo cewa an kashe usman kawai sai annabi ya ce a yi mun mubaya'a kuma sai aka yi to shine allah yake faɗar mubaya'ar da kuma inda aka yi ta wanda malaman tarihi suka ce a zamanin sayyidina umar shi ya sare wannan bishiyar ya batar da ita saboda mutane ɗan ya fara su sun fara zuwa suna shafar jikinta suna daukar tabaraki to gudun in an ci gaba da haka wata rana za a bauta mata da aka sayyidina usman ya sare ta dan a tsare aqidar mutane a tsare tauhidi da haka Allah subhanahu ya yace a lokacin da suke maka mubayar tuni Allah ya yarda da su to cewa Allah ya yarda da su kaga ya tabbatar da cewa su din muminan kwarai ne bayan ma Allah ya musu tambari da muminai laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajara sai Allah yace fa'alima ma fi qulubihim fa anzala as-sakinata 'alayhim wa asabahum fatahan qariba ubangiji ya yarda da su dan ya san abin da ke cikin zuciyarsu na imani fa anzala sakinata alaihim ya saukar da natsuwa a gare su ba su da ko askar aski a hannunsu amma ba sa tsoron duk kafiran makka da dukkan makamansu saboda tsabar imani da yadda su a cikin zuciyarsu na san Allah da san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da san taimakon addini a wata ayar Allah ya ce innal ladina yubayi'unaka lalle waɗanda suka yi maka wannan mubayi'ar inna ma bayi Allah Allah suka yi wa mubaya'a ba kai ba domin an yi ne da umarnin Allah duk abin da Allah ya ce a yi aka yi to kamar shi aka yi wa da haka ubangiji ya ce yadullahi fawqa aydihim hannun Allah bisa hannuwansu an gane ko jabir dan abdullahi yana faɗa a hadisin da imamul bukhari ya rawaito ya ce mu dubu ɗaya da ɗari biyar ne muka yi wannan mubayar mu dubu ɗaya da ɗari biyar ne kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa la tamassan naru rajulan baya a tahta shajarati wuta ba za ta taba jikin wani daga cikin waɗannan sahabbai da suka yi wa annabi mu baya ba dukan su su dubu ɗaya da ɗari biyar ɗin duk yan aljanna ne to da haka waɗansu malaman tafsiri suka ce su ake nufi da almuhajirun da aka ce wasabiquna alawwaluna min muhajirin to almuhajiruna nan sune ahlu bai'atir ridwan sahabbai dubu ɗaya da ɗari hudu waɗanda suka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama baya a ƙarƙashin bishiya wannan shine ra'ayin Amir ibn Shirahil a sha'abi. ɗaya daga cikin manya-manyan malaman tafsiri tabi'ai almajiran Abdullahi ɗan Abbas da haka ce muhajirina da ake nufi a wannan aya sune allazina baya'u ta hata shajarati wa kala Abu Musa al-Ash'ari wa Sa'id ibn al-Musayyib wa Muhammad ibn Sirin wal Hasan wa Qatada waɗannan kuma dukkanin tabi'ai da sahabbai su kuma sun tafi akan cewa humul ladina sallu ila alqiblatayn ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam muhajiruna da aya take nufi sune waɗanda suka yi sallah alqibla biyu tare da annabi kun san lokacin da Allah madaukakin sarki ya turo manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a rayuwarsa ta Makka da aka umarce shi yayi sallah alqiblarsa ita ce Baitul Maqdis ba Ka'aba yake kallo yayi sallah ba domin duk addinan da suka gabace mu sun yi sallah kuma ba ka'aba suke kallo su sallah ba masallacin kudus suke kallo su sallah wanda shi masallacin kudus a yamma yake shi kuma masallacin ka'aba a gabas yake kudus ita ce alƙiblar yahudawa addinin annabi musa da abin da ya biyo baya amma ka'aba da an kalli ka'aba wajen sallah ita ce ƙiblatu ibrahim alƙiblar annabi ibrahim amma bayan shuɗewar annabi ibrahim bayyanar annabawan da suka zo bayansa sai Allah ya canja alƙibla daga ka'aba sai mai da ita masallacin ƙudus. to ko shi manzo Allah da aka yi masa wahayi na ya sallah a matakin farko masallacin ƙudus yake kallo to wannan ya sa kafiran makka su ne wa annabi gori su ce wannan mutumin ku kalli alƙiblan mu yake kallo amma kuma ya ƙi ba abin da muke akai to wannan yana sa manzo Allah yana jin ba daɗi duk musulmin da suka musulunta tare da annabi sallallahu alaihi wasallama a matakin farko su ma alƙiblar su ita ce kudus nan suke kallo su sallah har aka zo madina bayan hijira har sai da aka yi wata goma sha bakwai a madina duk ana ta kallon masallacin kudus ana sallah to sai daga baya manzo Allah yana ta kai wa Allah kuka yana ta magiya yana ta addu'ar Allah ka canja min alƙibla daga kudus in koma alƙiblar kakana Ibrahim to shine sai ga aya ta sauka qad nara waje hika fis sama qad nara taqalluba waje haka shakarar masjidin qiblatan Allah ce وجهك شطر Nara muna ganin ta قد حقيقة نرى منا جنن تقلب وجهك ججيا وفسك في da niyyar addu'a da magiya. wannan ya nuna kenan in so samu ne lokacin da mutum zai yi addu'a ya kalli ina sama domin mazala addu'a yake yi amma yana daga kansa yana kallon sama Shi ne Allah yake kadna ra ta waje wajhika Haƙiƙa muna kallon jujjuyawa fuskarka fissa sama'i a sama sannan malamai suka ce wannan ayar tana daga cikin ayoyin da suka ƙunshi ma'anar cewa Allah yana sama Allah yana sama domin maza Allah Allah zai roƙa da aka sai nufi ina sama kuma ko kai yanzu aka ce ai addu'a ya za ka yi hannunka za ka daga sama shi yasa malamai suka ce wato ko mutumin da bai taba ji ba bai taba gani ba kurma kenan yanzu ai akwai kurma ko mutumin da bai taba jin magana ba in zai yi rantsuwa yake yi sama ko arnan da ba musulmai ba suna riya cewa a ƙarshen duniya yesu almasihu zai zo ya ɗauke su ya tafi ina da su sama amma abin mamaki yau ka samu musulmi yana tada jijiyar wuya wai Allah baya sama to in baya sama yana gidanku in ji malam Bello ya to da haka Allah subhanahu wataala ce mun ga jujjuyawar fuskar ka a sama kana neman mu canja maka alƙibla falan walliyan naka qiblatan da sannu za mu canja maka alƙibla tardaha wacce ka yadda da ita wacce ka ta dan haka fa walli waje haka juya fuskar kama ibalal mashriqi shatar al al-haram daura da masallaci ne alfarma ne ka'aba to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wa ya canja da shi da sahabbansa daga kallon Qudus suka koma kallon Ka'aba to sahabban da aka yi wannan sallar da su da kuma daga baya aka canja aka koma kallon Ka'aba da su da ana kallon Qudus da su su waɗansu malaman suka ce su ake nufi da muhajiruna anan to duk waɗannan maganganun na malamai da ma waɗansu su idan muka ɗauka duk dai abin da ake so a fassara mana shin su ne ne muhajirun da aya ta faɗa kuma da take yawan faɗa a wajaje da dama waɗanda su ne masu daraja ta farko a musulunci idan mun ce ahalu bai atin ridwan ne akwai waɗanda suka faɗi haka idan mun ce ahalul qiblataini ne allazina sallu qiblataini akwai waɗanda suka faɗi haka cikin sahabbai da cikin tabi'ai kai akwai wani ra'ayin ma ba wannan ba waɗansu malaman suka ce waɗanda aka je yakin badar da su ne su ne muhajirun su ne muhajirun to abin lura shine dukkanin maganganun baki ɗaya idan muka haɗe su babu cin karo su da juna domin in dai mutum ya yi hijira kuma an je bai ato ridwani da shi shi kenan yana cikin muhajirun in dai mutum ya je yakin badar kuma aka kuma ya yi hijira yana cikin muhajirun domin ba dukkan wanda ya je yakin badar bane ya zama muhajiri akwai waɗanda 'yan madina ne kuma an je yakin badar da su to amma sharaɗin tun da aya ta ambata kalmar hijira to dole ne sai mutum ya cika sharaɗin hijirar sawa'an bayan hijirar an yi bai bai'atul ridwan da shi bayan hijirar ya je yakin badar bayan hijirar ya yi sallah a alƙibla guda biyu ko ma dai yaya ne Tun da muhajiri ne ya amsa sunan mai hijira shi kenan ka'idar dan hijira kamar yadda Allah ya sharhinta ya bayaninta a cikin ayat suratul hashari su ne mutum ya bar garinsu don ya je ya tarar da manzon Allah a madina don ya samu sukunin yin addini a cikin natsuwa shine Allah maɗaukin sarki ce fallazina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa uzu fi sabili wa katalu wa kutilu la ukaffiranna ali imrana can a cikin المهاجر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون a ayar farko ta Ali Imran Ubangiji ya ce fallazina hajaru kun ga waɗanda suka hijira wa ukhriju min diyarihim aka fitar da su daga gidajensu wa uzu fi sabili aka cutar da su dan tafarki na inji Allah wa qatalu suka yaki wa qutilu aka kashe su la ukaffiranna anhum sayyi'atihim lalle zan kankare musu zunubansu wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kuma lalle zan shigar da su aljanna wanda korami ke gudana ta karkashin gine-ginanta sawaban min indillah wannan lada ne daga wajen Allah wallahu indahu husnul sawab Allah ku a wajensa akwai kyawawan ladaddaki ga dukkan wanda ya masa abin da ya cancanta a bashi ladar. a can kuma cikin suratul hashari ubangiji madaukakin sarki ce lil fuqara al muhajirin kun ga dai talakawan nan waɗanda suka yi hijira allazina ukhriju min diyarihim sune waɗanda aka kore su daga gidaddajin su yabtaguna fadlan min Allah wa ridwanan suna neman falalar Allah da yaddarsa wa yansuruna Allah wa rasulahu sun tafi da niyyar su taimaki Allah su taimaki manzon Allah ma'ana su taimaki addinin musulunci sai ubangiji maɗaukakin sarki ce ula'ika humus sadiqun waɗannan su ne masu imanin gaskiya to kaga dai a cikin waɗannan ayoyin za mu ga cewa bayan an faɗi hijira an fayyace menene hijira shine koranka daga gari kuma ka tafi madina da niyyar taimakon addini ba da wata bukata taka ta duniya ba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dada fito da abun fili a cikin hadisi hadisin mal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunyan yusibuha aw imra'atun yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hakika ku sani ayyuka ba sa tabbata sai da niyya kuma dukkanin mutum in yi aiki ana ba shi lada ne gwargwadon niyyarsa za ku iya yin aiki ɗaya tare amma wani ya samu lada wani ba zai samu ba saboda niyyar kowa da ita Allah madaukakin sarki yake aiki wani ya tafi aikin haji dan ya bude ido ya ga garin Makka wani kuma ya tafi aikin haji dan ya sauke farali to kaga wancan yawon bude ido ya je tourism ya je wannan kuma ibada ya je wani yana sallah amma shi yana jin kamar exercise yake yi kamar gym ne to kaga ladanka na gym in akwai ladan wani kuma yana sallah ne saboda ya nemi lada a wajen Allah wani ya yi hijira ya je madina don ya taimaki annabi don ya tsira da addininsa wani kuma wata mata yake so suka yi appointment a haɗa a can a yi soyayya a ɗaura aure shi yasa manzo Allah ya ce faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi wanda hijirarsa dan Allah da ma'aiki yayi to fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi ladan hijirarsa yana ga Allah kuma zai samu shaidar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma fa man kana hijratu li dunya wanda ko hijrata dan duniya yayi aw mar'atin yankewa ko dan wata mace da yake so ya aura fa hijratu ila ma hajara ilayhi to yaje ya samu ladan hijrarsa abin da ya hijira domin sa to kaga wannan hadisi ma ya dada tabbatar mana da hijira kuma ya dada fayyace mana niyyar da take sa ai hijiran har a kira mutum da sunan muhajir to kuma hijiran nan tana da limit tana da iyaka daga lokacin da aka yi fato makka a shekara ta hudu shikenan aka gama hijira a hadisin muslim manzala ce la hijrata da al-fathi walakin jihadin waniya da zara an yi fatahu makka duk wanda ya baro garin su ya taho madina ba a kiransa kuma da suna muhajiri domin an gama hijira lokacin da ake hijira lokacin da maka ta yi tsanani ta yi kunci ba a samun damar bautar Allah ne a cikinta amma tunda an buɗe maka ita ma ta zama garin musulunci ta zama daidai da madina yadda za ka yi sallah a madina haka za ka yi a makka za ka yanzu babu magana ka baro makka ka ce ka dawo madina kuma a baka ladan hijira sai dai ka zo wani abin kuma na daban manzo Allah sallallahu alaihi wa wasallama yace la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun waniya to sannan akwai hijira wacce ita kuma har ila yau qiyamati za a ci gaba da yinta amma dai waccan hijira wacce mutum yake samun darajarta ya shiga karkashin wasabiquna na minal muhajirin ita wannan an gama da ita kama sai dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tanqati al-hijratu hatta tanqati at-tauba ba za a daina hijira ba har sai lokacin da Allah ya daina karɓar tuba to wani lokaci ne da Allah zai daina karɓar tuba shine lokacin da rana za ta hudo daga yamma idan rana ta hudo daga yamma to daga ranar an daina karɓar tuba kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wal muhajiru man hajara ma Allahu anhu shi mai hijira har ila yau duk wanda ya kaura cewa abin da Allah ya hana shi shi ma ana kiransa da suna mai hijira amma ba irin wannan hijirar ba ita ma wata hijirar ce ta daban to da haka dai ya ƴan uwa mu sani cewa idan za a yi categorizing din abin nan categorizing din musulmai to matakin farko shine a sa muhajirun mataki na biyu shine al-ansar mataki na uku kuma sune allazina taba'uhum bi ihsan kamar yadda aya ta ambata anan da kuma sauran wajaje to da haka ubangiji madaukakin sarki ce lil fuqara'il muhajirin a wani waje anan kuma wasabiquna al-awwalun min al-muhajirin kalmar al-ansar al-ansar sune masu daraja ta biyu al-ansaru ana nufin mutanen madina an tambayi Anas dan Malik ko mutanen madina da ake kiran ku da sunan ansar shin kafin zuwan musulunci daman ana kiran ku da wannan suna ko ku Allah ne ya fara rada muku shi a cikin Qur'ani sai ce bal ismun sammanallahu Allah bihi fil Qur'an a a suna ne da Allah ne ya rada mana shi a Qur'ani shi yasa malaman tafsiri kamar Imam al-Qurtubi yace kalmar ansar ismun islamiyun suna ne na musulunci kafin musulunci ba a san wannan sunan ba idan aka ce ansar jam'i ne ko dai na nasir ko na nasir nasir ana nufin mataimaki ansar mataimaka da yawa ana nufin waɗanda Allah subhanahu ta'ala ya ba su imani da ƙarfin gwiwar taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da mutanen makka suka kishi suka kore shi suka ƙaurace masa shine Allah subhanahu ta'ala ya sanya su a masu daraja ta biyu a musulunci a ayat cikin suratul hashiri ubangiji madaukakin sarki ya fayyace mana suwaye ansar wallazina tabawwa'u dara tabawwa'u dara wal ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون Ubangiji ya ce wallazi na tabawa uddara wal imana sune ne suka ba da gida aka zauna saboda imani ya zauna a cikin zukatansu yuhibbu na manhajar ilaihim suna son waɗanda suka yi hijira suka zo wajensu wala ya ji na fi sujurihim hajatan mimma utu duk abin da suka ɗauka suka bayar sun fitar da shi daga ransu ba sa bukatarsa ba sa kuma take sha'awarsa ba kamar kai yanzu ka ba da abu kyauta kuma in ka ga abin ka ji ranka yana so ba su mutanen madina in dai suka ɗau abu suka ba wa mutanen maka to sun fitar da wannan abin daga lissafi shine Allah yake yabansu da wannan ubangiji madaukakin sarki ya ce wa usiruna ala anfusihim suna fifita bukatar muhajiruna akan bukatar kansu da kansu ko suna son abu sun yadda su bawa wa ƴan uwansu wanda suka hijira su su haƙura walau na bihim khasasan ko suna da matsananciyar bukata akan abin wa man yuqa shuha nafsihi duk wanda aka tsare shi daga rowar zuciyarsa fa ulaika humul muflihun waɗannan sune bayi masu samun babbar rabo a wajen Allah yana daga cikin bajintar da mutanen Madina suka yi da manzon Allah sallallahu alaihi ya hijira ya zo wajen su daman dai su suka je suka gayyato shi a asirce suka ce tunda mun ga Makka ta yi maka kunci mutanen Makka sun tsane ka sun ki su baka dama ka yi addinin ka mu in ka zo garinmu za mu ba ka tsaro da kariya irin yadda muke tsara kawukanmu da matanmu da dukiyoyinmu amma sharaɗin ɗaya ne mu ba za mu iya zuwa mu ɗauko ka daga makka ba saboda siyasar ƙasa da ƙasa in mutanen maka suka ga mun maka haka to za mu ƙulla faɗa da su kuma muna da alƙawarin zaman lafiya da su amma shawarar da muke baka ka san yadda za ka yi ka kawo kanka madina da ka shigo madina shi shikenan ka zama ɗan madina saboda yarjejeniyar da ke tsakaninmu da su duk mutumin da ke garinmu ba za su taɓa shi ba kamar yadda mu ma duk mutumin da ke garinsu ba za mu taɓa shi ba to wannan yasa mutanen madina ba su raka annabi hijira ba ba su zo sun masa rakiya ba lokacin da zai bar makka suka bar shi shi da kansa ya taho da sayyidina abubakar har suka isa madina amma ko da manzo Allah ya zo madina sai suka fito suka tare shi suka nuna masa kauna suka nuna masa farin ciki suka yi maraba da shi to shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai rinka hada yan uwantaka tsakanin mutanen Makka da mutanen Madina a ɗauko mutumin Makka a ɗauko mutumin Madina sai a ce gashi nan ya zama dan uwanka na musulunci ka je ka kula da shi to su kuma mutanen Madina sai suka rinka bajinta idan aka ɗauki mutumin Makka aka baka aka ce wannan dan uwanka ne to yanzu kaunar da kake masa yafi kaunar da kake wanda kuke ciki daya saboda wanda kuke ciki daya da shi uwa da uba suka hada ku amma shi ko wannan annabi ne ya hada ku sun fi son ‘yan uwantakar da annabi ya haɗa sama da ‘yan uwantakar da uwa da uba ta haɗa sai mutum ya je in yana da jari ko nawa ne na kasuwanci sai ya raba biyu sai ya ba mutumin madina rabi kuma in ya raba ɗin fa ba ta yake ya ɗauka kai ka ɗauka ba sai ke ɗauki wanda ya yi ma in rumfar kasuwa ce in ya raba biyu sai ya ce zaɓi sai ka zaɓa sannan shi ya ɗauki ɗayar in gona ce sai ya yanka ta biyu sai ya ce zaɓi sai ka zaɓa sai ya ɗauki ɗayar in gida ne sai ya yanka biyu sai ka zaɓi ɓangaren da ka fi zo sai ce to ni kuma na dawo nan to ba wannan ya fi ba da mamaki ba in yana da mata biyu zai ce maka zan turo maka su duk wacce kawai ka ga ta yi ma kar ka gaya mata ni gaya min kuma ko da ita ce amaryar ko da ita ce ta shiga gaban mota kamar yadda ake faɗa da ka gaya masa kawai shi kenan shi kuma zai ce da ita wance kin ga dai bakin ki nake ba ina son ki na san ke ma kina so na amma san Allah da san ma'aikin Allah ya fi soyayyar da take tsakanin mu da haka na fi san abin da Allah yake so da abin da annabi yake so manzo Allah ya ba mu wannan mutumin yace mu kula da shi yanzu idan na bar shi ya shiga gari neman aure ban san hannun da zai fada ba da haka ki yi hakuri soyayyar nan tamu mu batta a zuciyar mu in Allah ya kaddara ma hada aljanna in kuma ba haka ba mu sadaukarwa da Allah ita da haka na sauwake miki ki zauna ki yi idda ki gama kuma in kin gama iddar ina da dan takara kaga wannan in ba imani ba zai wannan shi yasa Allah ya yaba musu allazina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون waɗannan su sune a takaice abin da ake nufi da ansar mataimaka to ba wannan zai fi baka mamaki ba wata rana an je an je yakin hunainu an dawo an samu dukiya mai yawa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana so ya nuna mana suwaye mutanen Madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zo raba ganima yayi ta daukar kuɗi yana ba wa mutane kai hatta waɗanda ba su musulunta ba manzo Allah yayi musu kyauta ta ban mamaki domin akwai wani kafiri da ya zo wucewa ta gaban annabi ya ga tumakai iya ganin ido manzo Allah ya ga yadda ya zira wa tumakan nan ido sai annabi ya ce masa ko kana so ne ka san arne da kuɗi yace ina so man ya dauka ba'a za a yi mai ko gatsali za a yi mai sai manzo Allah ya ce ku bashi ɗari ya ja garke guda na akuyoyi guda ɗari manzo Allah ya sake ce masa ko a ƙara ma ne nan ma ya ɗauka ko ba a ke mara yace to a ƙara min ɗin ma annabi ya ce ku ƙara mai ɗari ya sake jan ɗari biyu annabi yace ko a ƙara ma ne yace a ah, a ƙara mun man ce ƙara ma ɗari sai da maza Allah ya shi tumakai ɗari hudu a lokaci ɗaya ya je wajen mutanensa ya ce ya kauni aslimu fa inni qad ji'tukum min indi muhammad wa muhammadun yu'ti a man la yakhsha al-faqr yace ya ku mutane na ku musulunta in kuɗi kuke so daga wajen muhammadu na zo muhammadu yana kyautar da baya tsoron talauci yana kyautar yanke talauci to bayan manzan Allah ya gama wannan rabon gaba ɗaya bai ba mutanen Madina ko akuya ba kai ko da bai baibayi abinda annabi yake so ya nuna mana suwaye mutanen Madina kaga dai hidimar da suka yi masa suka karar da kudin su kabdan shi amma kuma shi ya zo kyauta bai ba su ko biyar ba to dan adam duk inda ya kai sunansa dan adam ba kuɗin ne ya dame su ba sai suke ganin kamar a cikin mutane annabi ya ba kowa su ya hana su kamar ya wulakanta su kamar ya kaskantar da su ko wani laifi suka yi masa ne to fa da suka je gida sai suka hau tsayi gungumi wai ne yake faruwa ne wai ne yake faruwa ne to shugaban su Sa'ad dan Ubada sai zo ya samu annabi ya ce ya ma'aikin Allah mutane na fa sun ji ba daɗi abin da kai musu ka bawo kowa kyauta su baka ba su ba sai manzo Allah ya ce haka ne sa'ad dan ubada yace haka ne sai annabi yake tara mun mutanen naka sai ki aka tara mutanen madina sai annabi ya fito sai yace shugaban ku yazo ya ce mun kun ji ba dadi saboda nayi kyauta ban ba ku ba haka ne suka shiru ba wanda zai ce eh sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to ba na zo garin ku kuna talakawa ba Allah ya azurta ku da ni domin madina ba ta haɓaka ba da arziki sai da annabi ya shigo ta ba na zo garinku kuna faɗa da yaƙin ƙare dangi ba Allah ya haɗa kanku da zuwa na domin ausu da khazraj sama da shekara saba'in da biyar ƙabila ɗaya ce dangi ɗaya ne amma shi ɗan ya shiga tsakaninsu duk shekara sai an yaƙi ba na zo garinku ba tumakanku ba su da nono Allah ya ba ku nono da ni ba na zo garinku ba ba kaza Allah ya muku kaza duk abin da annabi ya faɗa ba wanda ya tanka sai su ce Allahu wa rasuluhu amannu Allah da ma'aikinsa suke da abin gori Allahu wa rasuluhu amannu Allah da ma'aiki suke da abin gori sai maza Allah ce to kurama mana bayan ya gama suka ce ina ya za a yi murama to muke ne sai ce a'a kuna da abin cewa kuma ai da sai ku ce da ni kai ma ba daga garinku aka koro ka ba muka baka mafaka kai ma ba ƴan uwanka ne suka ƙi ka ba mu muka soka kai ma ba kaza kaza ba manzo Allah duk ya ba su sata ansa suka ce ina ba za mu iya faɗa wannan ba ailin zamu yafi karfin bakin kaza sai manzo Allah ce to ku kwantar da hankalinku wannan na sani tare da ku ku kuna da imani shi yasa na zaɓi in ba wasu kuɗi ku in bar ku da imanin ku domin ko a yau akwai mutumin da in baka bashi ba ba za a zauna lafiya ba wannan ita ce tsantsan siyasa ta shugabanci kar ka ɗauka lokacin da kake shugaba kowa sai ya bi ka ta ƙarfin tsiya wani dan kyautar ka zai bika. in dai annabawa an bi su dan kyauta kai waye da za ka yi kyauta a bika ba to amma akwai mutumin da ɗari bisa ɗari masoyinka ne ko ka bashi ko kar ka bashi yana ƙaunarka da haka mutanen madina imanin su ya kai wannan limit ɗin ko da kuɗi ko ba kuɗi za su bi annabi da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan na sani tare da ku yace yanzu ba za ku ji daɗi ba na ba wasu akuya na ba wasu timakai na ba wasu raƙuma duk sun tafi da su gidansu suna murna ku kuma na taho ku wa ya fi morewa da wanda ya tafi da akuya gidansa da wanda ya taho da annabi akwai haɗi ba haɗi da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kwantar da hankalinku annasu disarun wal ansaru shi'arun a musulunci in dai akwai musulmi to duk wani musulmin da ba ɗan madina ba kamar matsayin riga yake a tufa amma mutanen madina su ne mayafi yanzu mu ɗauka mace idan ta sa riga kowace iriyar riga ce in ba ta lulluɓa mayafi ba ko hijabi suturarta ta suturtu ba ta suturtu ba mace za ta iya sa hijabi shi kaɗai ba ta sa riga ba suturarta ta suturtu amma duk rigar da ta sa in babu hijabi sai ka ganta a fayyace a bayyana tsirara tsirara to da ka musulunci baya cika sai da mutanen madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ta fadar falaloli irin na mutanen madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada alamatul imani hubbul ansar wa alamatul nifaqi bughdul ansar na daga cikin alamar imani kaji kana son yan madina na daga cikin alamar munafurci kaji kana kin yan madina irin su Anas dan Malik a yau a samu wani wanda yake zagin Anas ko yake cin mutuncinsa to ba ma wai munafurci ba wannan arni ne dan su yan madina kin su ma munafurci ne to ina kuma ga zagin su ai ga zagi ya fiki domin zagi alama ce ta kiyayya ta karara ta karara kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace a ƙarshen zamani imani zai tare a maka da madina domin da su ne asalin tushensa in kana so ka samu natsuwa da kwanciyar hankali in ba waɗannan garuruwan ka je ba ba za ka samu natsuwa ba kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya so zai samu dama da iko ya mutu a Madina to ya mutu a can domin duk wanda ya mutu a Madina manzo Allah ya ce ni zan masa shaida ni zan masa shaida a gaban Allah to da haka dai ya ƴan uwa mu sani cewa mutanen Madina suna da daraja a musulunci ba yadda za a yi kai maganar musulunci baka sa su ba ba yadda za a yi kai maganar musulunci ba tare da su ba to da haka sai Allah subhanahu wataala yakan faɗe su a mataki na biyu a duk lokacin da yake faɗar darajoji na addini da ya faɗi muhajirun sai ya faɗi al'ansar da aka ubangiji maɗaukakin sarki ce wal ansar wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal ansar to sai masu daraja ta uku sune wallazina taba'uhum bi ihsan yanzu an gama muhajiruna ba za a yi ba an gama ansaru ba za a yi ba amma har yanzu akwai kujera ɗaya ni da kai har yanzu muna da damar mu hau wannan kujerar ita ce me allazina taba'uhum bi ihsan ana gane a ƙarshen zamani mutumin kirki in an same shi yana da kyakkyawar alaƙa da musulmin farko muhajiruna da Ansa, kana su da kyakkyawan ambato kana roƙa musu gafara kana shi musu albarka kana koyar addini daga wajensu kana ƙoƙarin kamantuwa da irin kamanninsu to wannan kai kuma shine alamar kai mutumin kirki ne shi yasa a ayar suratul hashari ubangiji yace wallazina ja'u min ba'dihim wallazina ja'u min بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم Allah yake wallazi na ja'u min ba'dihim waɗanda ku suka zo bayan su ana nufin bayan muhajiruna da bayan ansar su ne wanda aya ta ce a nan wallazina taba'uhum bi ihsan wanda suka biyo bayansu kuma da kyautatawa akwai wanda suka biyo bayansu amma da munanawa to waɗannan ba da su ake ba kamar masu zagin su kamar yadda muka faɗa a jiya a'a waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa shine Allah a can yake wallazina ja'u min ba'dihim zai fayyace me ce kyautatawar shine yaquluna zaka ji suna cewa rabbana ghfir lana ya ubangijin mu ka gafarta mana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman kuma ka gafarta wa ‘yan uwanmu da suka rigaye mu da imani wala ta ji alfi ƙulubina zillan lillazina amanu ya Allah kada ka sanya mana ƙwafa da mummunan ƙudiri da mummunan takidi da jin haushi lillazina amanu ga waɗanda suka yi imani tun a farko rabbana innaka ra'ufur rahim lalle ya ubangiji kai mai rangwame ne mai jin kai an tambayi na na Aisha ko na na Aisha ta ji wani mutum yana zagin sahabbai sai take tambayar wani daga cikin wanda suke kewaye da ita ta ce wancan da naji yana gaya wa sahabban annabi bakar magana shin yana cikin muhajirun sai aka ce mata a'a baya cikin muhajirun sai ta ce to yana cikin ansar aka ce baya cikin ansar sai ta ce to ni kuma na tabbatar baya cikin wallazina taba'uhum bi ihsan domin su wallazina taba'uhum bi ihsan يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا lillazina amanu da haka sai na Aisha ta ce to lallai wannan baya cikin ajujuwan musulunci domin a musulunci aji uku ne ba na hudu in kai ba muhajiri ne bai ba muhajiri bane to dole ka zama cikin me ansar in ba ansaru bane dole ka zama cikin allazina taba'uhum bi ihsan to kaga ka zama cikin allazina taba'uhum bi isa'a to wannan kuma mummunan al'amari ne Allah ya tsare mu shi yasa malamai suka ce Allah madaukakin sarki ya nuna yadda addininsa zai kasance da kuma yadda tsarin bauta a gare shi zai kasance wanda yake biyo bayan sahabbai na daga cikin sharaɗin kyautayi a gare su ya zama yana koyin addini daga wajensu shi yasa zaka ga ƙa'idar ahalus suna wal jama'a Shi shine ayi addini akan littafin Allah da sunnar manzon Allah bisa ga fahimtar sahabbai bisa ga fahimtar sahabbai yau ba wata aya da zaka fassara ta da kanka matukar tafsirinka ya saba da na sahabai kuma a ce daidai ne ba zai taba zama daidai ba dole ne tafsirinka sai ya zama daidai da nawa sahabbai domin tafsirinsu shi Allah ya yarda da shi tafsirinsu shine tafsiri garanti gangariya wanda manzon Allah ya yi sallallahu alaihi wasallama shi yasa ko da yaushe ahlus sunna in za su fassara ayar qur'ani ko dai su kawo hadisi ko su kawo aya yar uwarta ta fassara ta ko kuma su ce sahabiwa ne ya ce kaza to magana ta kare kaga wannan shine taba uhun bi isa to da haka ubangiji subhanahu wataala ya ce dukkan waɗannan radiyallahu anhum wa radu an Allah ya yadda da su su ma sun yadda da shi Hassan al-Basri yace wato yana daga cikin bambancin mu da sahabbai su duk lokacin da Allah zai magana game da yaddarsa gare su sai ya fara cewa sun yadda da shi kafin ya ce me ya yadda da su a sai ya fara cewa kai ya yadda da su kafin ya ce sun yarda da shi kai ka ce Allah subhanahu wa ta'ala ma ya fi ɗokin yarda da su sama da yadda su suke ɗokin yarda da shi duk da kuma ba hakan ba ne amma dai Allah yana so ya nuna mana darajar su ne domin ƙa'ida ita ce ba wai ka ce kana so ba a ce ana son ka ya fi burgewa laisa sha'anu an tuhibba inna ma sha'anu an tuhabba burgewa ba shine ka ce kana so ba burgewa shine a ce ana ne Sanka, su sahabbai kullun Allah ne yake cewa ina son su kafin ya ce suna so na amma yanzu ni da kai mu muke kokarin mu ce muna son Allah amma har yanzu fa ba mu da amsar cewa yana son mu ko ya yarda da soyayyar mu kaga wannan shine bambanci kowa yanzu yana iya yin sallah amma kar ka ɗauka sallah ka irin ta sabai ce za ta iya yiwa irin ta ce ta fuskar adadin raka'o'i da ruku'i da sujjada da farilla da nafila amma bambancin shi ne su sahabbai suna sallah Allah yana cewa dan shi suke yi amma kai ka kana sallah kai ne kake cewa dan Allah kake amma Allah shi ya san wanda yake yi dan shi tayu da gaske ne tayu ba da gaske bane yanzu akwai da yawa masallatan da ake zakka zaka je ka ga suna cika to kaga an raba maka hankali wai an ce da dan ta shafura a tafi gona yake kun raba min hankali wanne za a yi yanzu mutumin da ake rabon zakka ka zo ka ganshi a sahun gaba kana da garantin ladan sahun gaba ya kawo shi ko karɓar zakka ya zo a'a kan da yake saurin faɗa ni dai ban ce ba to amma sahabbai haka Allah madaukakin sarki ya shaide su yace Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah والذين معه أجزاء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وبنجي يتي محمد رسول الله للي محمد من زن الله ني والذين معه وعند كما سكي تارد شيشتوني صحابي أشداء على الكفار سنة تسنن تاواغ كافري musamman idan sun keta alfarmar addini ba sani ba sabo ruhama ubainahum suna da tausayi da jin kai a tsakaninsu da juna tarahum kuma za zaka su Ruka'an sujjadan suna ruku'u suna sujada a dunkule suna sallah to sai Allah ya wa sallar su shaida sai ce yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana sallar su kuma ta neman yardar Allah ce da falalarsa kaga wannan shaida ce ba wani wanda yau in ba sahabi ba zai yi aiki Allah ya masa shaida saboda an ma gama shaidar sai dai kawai a ci gaba da lalibe cikin duhu Allah ya sa mu dace to haka a cikin ayat suratul fati da Allah zai musu shaida sai ce fa alima ma fi qulubihim wannan shaidar da ne musu dan na san abin da ke cikin zuciyarsu ne to amma yau la'antattun waɗanda suke zagin su na daga cikin abin da suke faɗa sai su ce ai bayan annabi ai sun canja to yanzu kun fa Allah sanin za su canja ne shi yasa dole ne sai sun yi wa kansu ƙaryata-ƙaryatan da za su halatta musu zagin sahabbai shi yasa cikin aƙidar ɗan shi'a akwai wani abu da suke kira da suna albada'a albada'a albada'a shine ka shirya abu daga baya shirin ya wargaje wai sun ce Allah yana da albada'a duk yaban da Allah ya yi wa sahabbai wai a lokacin ba su lalace ba ne daga baya suka lalace shi yasa duk yaban suka warware sai su kawo shubuha don su sa musulmi a cikin rudu sai su kawo daga ciki hadisin abu huraira cikin muwadda ta imamu malik a ranar lahira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zan gane al'ummata bayan an gama tsayuwar tashin alkiyama da hasken alwala a fuskarsu da hannuwansu sahabbai suka ce taya za zaka gane al'umma ka yace ku bani labari idan mutum yana da garken baƙaƙen dawaki a ciki sai aka samu doki ɗaya mai farin goshi zai gane shi cikin sauki ko babu aka ce zai gane cikin sauki sai ce to haka ni ma zan gane al'ummata da hasken da fuskar su za ta rinka yi na alwala sai manzo ya ce amma fa za a kori waɗansu mutane daga shan tafkin alkausara bayan an gama tsayuwar tashin alkiyama manzo ya ce zan rinka cewa da al'umma ta ala halumma ala halumma ala halumma ku taho gani nan ku taho gani nan sai mala'iku su zo su tsaya sai su ce fa innaka la tadri ma ahdathu ba'daka ai kai baka san me suka yi ba bayan ka kad baddalu wa gayyaru sun musanya sun canja sai manzo Allah ya ce fasukan fasukan ai nesa da su ai nesa da su wai wannan shine shaida su akan cewa wai sahabbai ne wai sahabbai sun canja to in ma wannan hadisin akan sahabbai yake ya fi tabbata da ya zama a kanka kafin su domin duk canjawarsu in sun canja ɗaya kai ka canja goma in ku sun canja goma ka canja ɗari me yasa ka manta da kanka kake kallon su zalunci ne da son zuciya mu ahalus sunna ba ma cewa sahabbai ma'asumai ne ba sa laifi amma bambancin mu da ku shine mu duk ayoyin da suka nuna sahabbai sun yi laifi sai da Allah ya ce ya yafe musu nan take nan take ba mu misali alarma إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما الشيطان ببعض ما كسبوا نعم ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم kaga wannan ayar tana magana ne akan sahabban da suka gudu a yakin Uhud suka gudu suka bar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a filin daga manzo Allah yana alayya ibadallah alayya ibadallah ku taho gani nan ku taho gani nan amma sahabbai suka gudu to shine sai Allah yake bada labari akan su cikin su kuma har akwai sayyidina Usman ubangiji ya ce innal lazina tawallaw minkum haƙiƙa waɗanda suka juya baya daga cikin ku yawmal taqal jam'ani ranar da jama'u guda biyu suka yi aran gama inna mastazallahum shaytanu shaytan ne ya zamar da su bi ba'di ma kasabu saboda shashin wani laifi da suka aikata shine annabi ya ce su tsaya akan jabalin ruma kar su sauko daga dutse suka sauko to wannan saukowar da suka yi ita ta ja sai tsoro ya shiga zuciyarsu jarumtakar da suke da ita sai Allah ya cire ta kafiran da da ba sai musu kwarjini sai suka dawo su ne musu kwarjini to kuma take sai Allah ya ce wa laqad afallahu anhum amma fa Allah ya yafe musu to amma sai su tsaya a farkon sai su ki karasa ƙarshen wani tsagera ya taɓa samun sayyidina Usman ya gaya masa wannan magana yace kai usmanu kana cikin waɗanda suka gudu ranar yaƙi kaza kaza kaza kaza sai ce karanto min ayar da ya karanto sai ya tsaya nan ji a karasa mana karasa ai bayanin yana nan usmanu yace ni na fi jin daɗin ma da nayi laifin saboda tuban ta zo da garanti da ban yi laifin ba da ban samu darajar walaqad afallahu anhum ba to kaga wannan shine abin da ya kamata a gane haka nan za su kawo maka faɗin Allah maɗaukakin sarki ya ayyuhal ladzina amanu in ja'akum ya ayyuhal ladzina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu an tusibu qauma فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين قال رمى واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكرى إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم Allah ya ce ya ayyuhal lazina amanu ya ko ɗan da suka yi imani kaga inda hankali farkon ma maganar da masu imani ake to kai kana so ka fitar da su daga musuluncin kwata-kwata shi ku Allah da zai kira su mata ya ku masu imani to sannan ya ce in ja'akum fasiqun bi ba'in, in fasiki ya zo muku da labari fatabayyanu ku bincika kar ku ɗauka kar ku kama kar ku yi hukunci ta farar ɗaya an tusibo kaumin bi jahalatin dan gudun kar ku je ku afkawa waɗansu mutane a bisa ga rashin sani fatus tusbihu ala ma fa'altum nadimin a ƙarshe ku wayi gari kuna masu nadamar abin da ku aikata to kawai su abin da suke ɗauka sai su ɗauki kalmar fasikin ku da kuka ce sahabbai da adalai ne to ai gashi anan Allah ya ce wani ma daga cikin su fasiki wal iyazu billah to a ƙarshen ayar Allah maɗaukakin sarki sai ce wa alamu anna kuma rasulallah. ku sani fa ku sahabbai ba kamar kowa kuke ba annabi yana cikin ku da ka darajar ku ta daban ne yanzu kai annabi yana cikin ka ina ka ganshi law yuti'ukum fi kaseerin min al'amri da a ce duk abin da kuka gaya masa yake hawa yayi gini a kai ba tare da bincike ba la'anittum da ku kukun kun shiga wahala walakin sai dai ku sani Allah habbaba ilaikumul imana Allah ya riga ya sanya muku san imani a zuciyarku kai wa yasa ma san imani wa zayyanahu fi qulubikum Allah ya muku ado da imani a zukatanku wa karraha ilaikumul kufra Allah ya sa muku kyamar kafirci kai ku abokan kafirai ne muka gani aljani abokin shaitan wal fusuq Allah ya sa muku kyamar fasikanci wai duk suwa ake wannan maganar sahabbai amma ku ku fasikai ne tafiya in kuka daga Kano zuwa Zaria a kafa kondom ake tsinta sun fa a irga akan titi wai waɗannan mutanen kazamai su za su magana akan sahabbai wal isyan Allah ya sa muku kyamar dukkan wani dangin aikin sabo duk wannan shaida ce Allah yake bayarwa akan sahabbai ba fa su suka zo suka ce mu ba ma san kaza ba mu fa ba ma san kaza a'a ba fa su suke yaban kansu ba Allah fa yake yaban su da ka yanzu ka zo ka ce ba haka bane ba fa da su kake faɗa ba da wa kake faɗa Allah a ƙarshe sai Allah ya yi sitam sai ce ula'ika kun ga waɗannan mutane humar rashidun su ne shiryayyu imamul qurtubi ya ce kalmar rashidun daga ar-rashadatu ne ar-rashada shine dutse ya kafa a ƙasa ta yadda ba za a taɓa iya tumɓuke shi ba ma'ana Allah yana shaida ne akan imanin sahabbai ya kafa a ƙasa kafuwar da ko iska ko ruwa ko guguwa ba za ka iya tumbuke shi ba in kana tsammanin abubakar zai bar musulunci ko umaru ko usmanu ko dukkan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai dai in kana da yaqinin zaka iya jijjige dutsen zumarar ko atarot zaka iya zaka iya ba to kafuwar da imani yayi a zukatan waɗannan bayin yafi kafuwar da dutsen zubaye a zuba sai ubangiji kuma dan ya bawa kura kura ta mutu da haushin kifi dan ya bawa magauta haushi sai ce fadlan minallahi wa ni'ima wannan kuma falalar Allah ce da ni'imarsa da haka kar ma kai amma ne za samu irin wannan daraja an gama to ire-iren waɗannan ayoyin da yawa akwai su a cikin Qur'ani Allah ya faɗi laifin wani sahabi kan ya gama bayanin sai ya ce na yafi masa ko tun a farkon ma bayanin sai ya faɗi wani shaida a tattare da shi yanzu misali za a zo ana ta maganar fi'atul bagiya fi'atul bagiya sahabban da suka yi wa sayyidina ali tawaye har aka yi fada jama'a sayyidina muawiya Allah ya ce wa in da'ifatani minal mu'minina طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا inna allaha yuhibbul muqsitin qara daya innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun Allah yace wa in da'ifatani in bangarori guda biyu sai yace minal mu'minina dinna mu'minai ashe da wanda yake fadan da wanda ake faɗan da shi dinna mu'minai ne da sayyidina ali da yan tawagarsa da muawiya da yan tawagarsa duk muminai ne ba inda aka ce mumini da mumini ba za su samu sabani ba za su samu wani muminin har su bar duniya ba a jituwa ba za a daina faɗan ba sai an shiga aljanna shine Allah ya ce wa naza'ana ma fi sudurihim mm. Allah ya ce aljanna ne duk ƙyashi da rashin fahimtar juna da ke tsakaninsu za mu cire ikhwanan mu mai da su yan uwa babu saɓani ala sururin akan karagu na isa mutakabilina suna kallon juna amma wani ɗan uwanka ne mumini a yau ahli sunna ne dan izala ne dan garinku ne kaza kaza kaza kaza amma shi dan ya shiga ya fita Haɗa ido ba kwa iyawa wannan ba bakon abu bane a cikin sahabbai an samu irin wannan da yawa amma hakan baya nuna ka cewa na kafiri ne kowa ne ba mumini ne. a'a dukkan su muminai ne sayyidina ali da jama'arsa muminai ne sayyidina muawiya da jama'arsa muminai ne Allah ya ce wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu in bangarori guda biyu na muminai suka yaki to ku waɗanda kuke tsakatsaki fa aslihu bainahuma ku yi musu sulhu fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra in akai sulhun ɗaya ya yadda hakan zai iya faruwa a tabbatar wani shine bai da gaskiya amma ayi ai asasanta da shi ya ki to a nan ne sai Allah ya ce da waɗanda suka karɓi sulhu da 'yan ba ruwanmu na da a haɗu fakatilul lati ta bugi a yaƙi wancan wanda ya tawaye ba yaƙin ƙinsa ake ba yaƙin ladabtarwa ne ba yaƙin ya kafurta ba yaƙin gyara kayanka ne kamar uwa ce yau ta da kiɗanta ba ƙinsa take ba don ya gyara ne da haka Allah ya ce faqatilul lati tabghi waɗanda suka yi tawayen suka ki karɓar sulhu ku yaƙe su hatta tafi'a ila amrillah har sai sun dawo sun karɓi umarnin Allah na sulhu da zaman lafiya fa in fa in suka dawo din fa aslihu bainahuma ayi sulhu tsakanin juna a zauna lafiya bil adl bisa ga adalci wa aqsidu kuma ku yi adalci inna Allah yuhibbul muqsidin Allah yana son masu adalci sai Allah yake innamal mu'minuna dukkaninku dai mu'minai ne kuma duk mu'minai ikhwatun yan uwan juna ne fa aslihu baina ku yi sulhu tsakanin junanku amma idan mutum a zuciyarsa akwai dafi da guba na zagin sahabbai da ƙin jinninsu in ya zo kan wannan ayar sai ya ɗauki wasu ya jefa a wuta ya manta da Allah ya kira su da dukkan muminai da'ifata ne minal mu'minin a ci ƙarshe ma Allah ya ce innamal na ikhwa shi yasa in ka bi tarihi da gaske zaka sha mamaki irin abin da ake faɗa a yau na sakarci da jahilci lokacin da aka yi yaƙi tsakanin sayyidina Ali da jama'an na na Aisha yaƙin Jamal bayan an kakkashe sojojin na na Aisha sayyidina Ali da ya sauko ya zo kan gawar Talhatu da Zubairu Talhatu da Zubairu suna cin asharatul mubashirun bil janna kuma su sun goyi bayan na na Aisha kuma suka zo su yaki sayyidina Ali kuma anan aka kashe su da sayyidina Ali ya zo kan gawar su yayi kuka yace wallahi wannan fitina ce fitina ce sayyidina Ali yace da kunne na na ji manzon Allah ya ce duk wanda ya kashe dan Safiya ku yi masa albishir da wuta waye dan Safiya Zubairu dan Awwam zubairu dan awam mahaifiyarsa na na safiya da mahaifin annabi abdullahi uwarsu ɗaya ubansu ɗaya da mahaifiyarsa da mahaifin manzo Allah da mahaifin sayyidina ali abu talib uwarsu ɗaya ubansu ɗaya to kuma wai wannan faɗan na cikin gida kake cewa zaka shiga kai kai waye kai sayyidina ali fa da zubairun da aka yi faɗa yan tawagar sayyidina ali suka kashe zubairu da babar zubairu safiya yar abdul muttalibi da baban aliyu abdul muttalib duk abu talib ibn abdul muttalib uwa ɗaya uba ɗaya faske kama wani sakarai shashashawa zai zo ya shiga wannan faɗa to mun fitina ce Allah ya riga ya yi alkawarin wasu sai sun shiga wuta da haka tarkunan shiga wutan suna nan da yawa wani ta inda zai shiga wuta ta shiga irin wannan sharaba shanin ne shi yasa aqida ahli sunna duk abin da ya faru tsakanin sahabbai mu a wajen mu yaddardin Allah ne Allah ya gwada mana misali ne da samfur da su in dai tsakanin abubakar da umar za a saba in dai tsakanin aliyu da aisha za a saba in dai tsakanin aliyu da mu'awiya za a saba to kai da waye ba za ku saba ba kai dai baka kai aliyu ba shi kuma bai kai mu'awiya ba kai kuma baki kai aisha ba shi kuma bai kai aliyu ba haka haka rayuwa take haka rayuwa take sai sa imam al-qahtani al-andalus yace da ama jara bainas sahabati fil waga bi suyufihim yawm al-taqal jam'ani faqatiluhum minhum wa qatiluhum lahum wa kilahuma fil hashri marhumani a hirɗinka kai yaro ka sa baki cikin abin da ya faru tsakanin sahabbai na faɗa wannan junansu ne manya ne faɗan manya yaro baya shiga ba wai faɗan sahabbai ba faɗan uwa da uba ba a shiga duk girman babanka da girman babanka da mutuncin da kake ganin su da shi wallahi ba su kai sahabban annabi ba ka gaya min ɗan da ya tashi a gidansu bai ga uwarsa da ubansa sun yi faɗa ba babu shi duk duniya babu shi bahaushe har yana da karin magana ya ce duk ɗan da ya ce uwarsa mutuniyar kirki ce da ya hira da ubansa ba don sai ya gaya masa laifinsa wata ba amma ka taba ganin ɗan albarka ya fito waje bayan an yi faɗa a gidansu yana cewa kai amma baba shine bai da kirki wallahi ai baba ta ka isa da wani abokinka zai zo ya ji an yi kwaramniyar jiya a gidanku ya ce kaiwa ne jiya fa na ji an ɗebi yan kallo wai waye mai gaskiya ne sai ka kai mai duka ba ka ke yi da haka wannan maganar bakin rijiya ba wajen wasan makaho ba ne da haka in muna so mu zauna lafiya da imaninmu waɗannan mutanen Allah maɗaukacin sarki ya riga ya gama yabansu ya gama shaidarsu alamar nagartanmu mu shine mu koyi da su da haka ubangiji subhanahu wataala ce radiyallahu anhu wa radu'an Allah ya yarda da su su ma sun yarda da shi wa adda lahum jannatin kuma ya tanadar musu aljanna tajri tahtaha hal anhar wanda korami suke kai kawo a karkashin gine-ginen su khalidina fiha abada za su dawwama a ciki har abada zalikal fawzul azim wannan shine babban rabo Allah madaukakin sarki ka sada mu da su Allah madaukakin sarki ka raya mu da san su ka kashe mu da kaunar su ka tashe mu tare da su ma annabiyina wa siddiqina wa shahada'i wa salihina wa hasuna ka rafiqa abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya hada mu alada wanda muke kuskure Allah ya ce mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh